Mutanen sun bayyana cewa suna shan wahala sosai wajen kaiwa da komowa akan wannan hanya, inda ko da abin hawa ne abin babu kyan gani. Sun ce an jima ana yi musu alkawarin za a gyara musu wannan hanya, sai dai har yanzu shiru kake ji kamar yadda suka bayyana. Wannan hanya tana da kalubale sosai da sosai, saboda wannan hanyar idan aka yi ruwa gaba ɗaya ba ta biyuwa. Kuma masu adeso ma ƙalla ƙalla a wannan satin masu adeso kusan guda hudu ne suka faɗi. Sannan tirela cike da gawo ita ma ta faɗi, saboda haka muna kira ga hukuma ta gaggawa gaggauta ta zo ta duba mana wannan hanya ta mu. mai dimbin al'umma akal kai mutane sama da mutum dubu talatin akan wannan hanyar kullun ne muna korafe korafe da muhukunta da masu mulki musamman ma yan siyasa muna korafe korafe kullun akan su akan dubi Allah dubi annabi duba mana wannan hanya mu dai kullun addu'an mu Allah ya sa zo su gyara mana wannan hanya har yanzu mu giji matakin da suka dauka ba gaskiya wannan hanya tana cike da matsaloli iri-iri da farko dai mu da ke rayuwa a cikin wannan hanya an mai da mu saniyar wari an mai da mu kamar ma ba a cikin garin Kano Kano muke ba ya kamata a ce mahukunta su tana da alkawarin da suka zo suka yi mana ya kamata a ce demokuraɗiyya nan mu daina jiyo ta can da can da can mu ma a ce ko yaya ne mu kwankwaɗi romanta to amma kuma har yanzu tsakani ga Allah abin yana zama kamar tasuniya ko kamar tashi abin ya zama ma kamar debe ma kai a ce wasan yara ba gaskiya ni kyan nake shi shine wannan muna so gwamnati ta taimaka mana ta zo ta dube mu har haka muna so mai girma gwamna a taimaka mana da gwamnati da hukuma ta taimaka mana a zo wannan hanya a samu a gyara mana yanzu aka yi ruwa ruwa iya shiga gidajen mutane sai babu kwata babu komai ko ina ka ga gidaje in azo hankali tashi yake wani gidan ba gani sun aka ruwa sai suna fito kaya ana taimakawa saboda ruwa babu hanya kwata a taimaka mana da muka tuntubi mai magana da yawun ma'aikatar ayyuka ta jihar Kano Muhammad Galadima ya ce su sha musu domin kuwa ana gab da yi musu aikin Kano State za ta kashe over 4 billion a kan rehabilitation of an kuma saki press president minister of information ma Muhammad Garba da kansa ya sake ba da press hmm. da a ciki da su a ciki ya kai suka san ba su da su a ciki abun nan first mail za a yi daki daki kuma 'yan kungiyar nan akwai 'yan mutanen china akwai mutanen najeriya 'yan kano ma aka ɗauka aka rarraba musu aikin aka aka tsarin ne to yanzu a misali cewa suna cikin aiki su ci gaba da hakuri in allah ya da su ci gaba da hakuri su ma suna daga cikin wannan mutane da za a hanyoyi guda arba'in da ma'aikata ayyuka za ɗauka za ta gyara hanyar dai ta haɗa garuruwa kamar su tudun rubuɗi da gidan gona da tudun fulani da ciromawa da fegin liman da layin falwaya da dabaro da dai sauransu nafi usman biyu Premier Radio.